baiwa masu tunar da aniyarsa ta aiki jami'an kota kwana dubu ɗari uku da ke da horon yaƙi zuwa ukraine karaliya zubairu da karin bayani ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ovt info ta ce an kama mutane 724 a yankuna 32 a jiya asabar an dai rika zanga-zangar ne tun bayan da shugaba putin ya sanar da shirin daukar maza 300 da za a tura fagen daga a yakin da kasar ke yi da ukraine wasu daga cikin waɗanda aka kama a jiya asabar sun bayyana cewa an miƙa musu wata takarda kuma an umarce su da su gurbana a cibiyoyin ɗaukar mayaka yayin da jami'an tsaro ke tsare da su sai dai fadar kremlin ta ce wannan mataki bai saba wa doka ba ha kuma rasha ta amince da sabbin dokokin hukunta waɗanda ake zargi da ƙin zuwa fagen daga bayan an ɗauke su a jiya asabar ne shugaba putin ya sa hannu kan sabbin dokokin da suka nemi yankewa duk wani soja da aka